البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أطلاق أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya يا yabo da girmamawa sun tafi madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa sai da falala sai ne ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci don shiga wa da karatu a cikin littafin Allah mai girma jiya mun shigo suratul anbiya sura ta 21 daga cikin sauran alqur'ani mai girma wadda take karantar da mu darussa da yawa mai muhimmanci daga cikin su sanar da mu cewa addinin annabawa gaba ɗayan su addini ne guda yadda sun bambanta a shari'a kuma zo annabawa ba wanda ba a jarraba ba da nau'in jarabta sai dai Allah yakan ba su cikakken kulawa a cikin halin jarabawa da waninsa. Jiya darasinmu ya tsaya aya ta uku. Allah subhanahu wata'ala ya buɗe sura da gargadi game da cewa alkiyama ta kusanto. Amma kuma mutane suna cikin rafkana Allah subhanahu wa ta'ala yana fuskantar da zargi ga kajirai da suke karyata wannan saƙo na alkur'ani daga ubangijin halittu zuwa ga yayyan manzanni cikin annabawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce duk sanda aka saukar da wani wahayi ba abin da yake kara musu faci karyatawa ko yoshi su suna karyata wahayen Allah ba su mai da hankali ga wahayi hankalin su na wasanni har ya kai da su ciwon su son shagalta a daidai wannan yanayi na rafkana da shagaltar zukata sai kafin zuwa kasance suna ganawa su wa junansu a suna cewa ai wannan manzo da aka aiko mana mutum ne ya za mu bi ma'ana mutum ne kuma shi dan sihir kuma da kada kara kun ji ya shi shi a rasulu shi wannan manzon ala za a ga cewa ce wai shi manzo na rabbi ya alamul qawla ubangiji na ya san magana fi sama'i wal ardi ko a ina aka yi magana a sama ko a ƙasa a bayyane ko a asirce wai ya ce kuma ubangiji ne duk abin da aka wani yana shi a cikin sama da kasa wai abin da an hujja ko abin da an mamakin su shi manzo mutum ne kuma ƙirƙirar ƙaryarsu iri ne ya zo da shi kuma abin mamakin su ya za a iya ce wai ubangijinsa ya san duk maganar da aka yi a sama da ƙasa. Wahuwa wa huwa sami'u ubangiji ne shi ne mai ji limanin kudu ga abin da muke faɗa al'amin mu masani biki da abin da muke faɗa wa huwa jahilun wannan magana da aya ta hudu take dauke da ita ta shige dina jawab a cikin ganawa duk a cikin ganawa suka faɗi haka wa asarrun najawa suka asarta ganawa to a wurin ganawar ni suka ci mutum ne shiriri ne wai kuma ya ce ubangijinsa ya san magana sama da kasa kuma shi ne shi ne masani wa kawo sai suka yi kai don magana ana rasuli daga manzo suka ce wani ya ce iske za a zan iske wa adama da ba mun yi da rashin yarda da wannan magana da ya faɗi idan dubu ke ta qur'ani dai magana Allah ba ce kun mutu da shi manzo bane kun ba yarda cewa wai Allah yana jin duk abin da aka faɗa ba a sama da ƙasa. Wani kira'atin wata kira'a da sigar da al'amri maimakon ƙwala wata kira'a kul rabbi ya zama Allah yake cewa kul da shi ya ga annabi Muhammad rabbi ubangiji na ya alamul qawla ya san maganar da aka faɗa sama wal ardi a sama da ƙasa. Wa wace Saminu da Ali? A gyara a ƙungol. Ai Kulu, ayyukan wannan babban marmar. Yanzu ta haɗu gina fata mu masu ƙirƙiri. Aure mun cire da ko faɗa mu masu mutu. Ji ta wuri ka fasharan. Wai suna mutum ka sando ga marmar da mutum fasharan mu taura sunan Wai da shawarwari da juna sirra haskace fi da tsarin da abin da za su fito da shi wanda zai zama mafari na ba ta gaskiya ka ce musu rabbi ya alamun qawla samai wal ard Allah ya san maganar da ake a sama da kasa wa huwa samiu Allah shine mai ji lima asarruhu da abin da suka asirta al'alimu masani shi da abin nan da suke asirtawa bari ma maganar wai suna mamakin ubangiji ya san magana sama da ƙasa a ƙaro sun ce abu za ku ahlani shi waɗannan maganganu da annabi muhammad yake faɗa yaye yayan mafarki bal ke tsari min gharawin ila akhara akan zo da kalimar bal don ciratuwa daga wata manufa ta magana zuwa wata manufa ilmawa wasu salakati fitinan wuri uku da za ta zo bas ma'anarta al'intiqalu min garabin ila garabin sauya akalan magana daga wata hutta zuwa wata hutta akhlaqu ahlali ai akhlaqu rikitaccen mafarki ne ra'aha bin naumi ya gari a cikin mafarki bas bari wannan maganar mashewa ya yi a mafarki na a'a kai kirkira wa kirkira shi ne ya yi da kai istalaqahu shi kirkira wannan ƙur'ani, ba magana Allah ba shi in ji to subhanallah ban bari magana kirkira shi kai ruwa sha'ir wa mawaki na qur'ani ne, ba ma a atabi yishir abin da ya zo da shi waka wa huwa al-kalam al-mawzun waka ita ce magana da aka auna ta yuhayyalu lisanihi da take nuna ma mai sauraren ta ma'ani wasu ma'anoni la haqiqata laha da babu da haqiqani yurjibuhu fiha kuma yana kwaɗe da shi ga wannan maganganun na a shi wannan awon don auna magana tana sa a saurari ga magana aunan na sa kanka ta yi daɗin saurari ta ga magana da za a zubo ba tsari an kullu kalami ko ko wuce magana ga zalika da haka wa ilan ne ko mawuzunan Koda ba ta kasance a wannan na ba ba ko shi duk magana da ka nuna ma mai ci gaskiyar abu Alhaji ba gaskiya ba ne to su ma zai shirya ko da ba a wannan ne ba ne wa haza maqsuduhum laha wannan shine manufar su da wannan shirin da suka ci eh wala ne bona shine manufar su anan a maganar annabi magana ce da take dauke hankalin mutum ya ji kamar wani abu ne na gaskiya a hali hakikali ba gaskiya ba ne in ji su wa in ya yakun kama kunna ko da bai kasance kamar da muka ce ba Ban kana rasulan kamar da'a ko da ya zama shi manzon ne kamar wanda yake da'awa to maganganu ne maganganu ne masu tsauke hankali kamar waka wal na bi ayatin ya zo mana da wata aya da wata mu'ujiza. kama ursila al-awwaluna kama wanda aka aiko bayanan farko ila rusul na manzanni da ayati da ayoyi in manzo ne ya kawo mana aya ya zo da mu'jiza irin mu'jizar annabi Musa kamar sanda ko irin mu'jizar annabi Salihu ga kuma da makamantan al-istifham ko ba mun ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله سبحانه وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية وتعالى قرية da take gabaninsu ba ta yi imani ba ai ha! mutanen alƙarya da za a gabace su ba zai yi imani ba a ha, muka halka wannan alƙarya da ta gafi saboda ƙaryatawarta ma a taha abin da ya zo mata min al'aya da na mu'ajizoji sun san tarihin al'ummomin da suka shuɗe gabanin manya-manyan alƙalyoyi da suke da dukkan tsanani da gini na zamantakewa kamo daga shugabanci da dukiya da ƙarfi da sauran abubuwa na shugaba amma da suka ƙaryata manzannin su ba su imani ba sai Allah ya halaka kuma aka ba su ayoyi amma suka yi mutum ayoyi afahum yu'minuna ashe su ko an ba su ayoyin za su yi imani la ba za su yi imani ba al-ittifaq wannan tambaya ta afahum yu'minuna in kai tambaya ce ta mutum. ma'ana ai kariya duk ayar da suke nema ko ta zo ba za su gaskata ba kuma haka ya kasance dan annabi ya kira wata ya shigo ya shaɗi amma bai sa su kai imani ba وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون <coughs> وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ونجيناهم ومن نشاء وأهلكنا وأهلكنا المسرفين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna wa mu taɓa aikowa ba qablaka kafin zuwanka ya Muhammad ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa rijalan face maza Allah bai taba aiko mace ba annabiya ba ko mace manzo cikin manzannin Allah da annabawa ne ba mata dukkanin su maza ne nuhi ilayhim da muke aiko sakon mu zuwa gare su binnuni wa kafir al nuhi wa fi qira'atin Biliyadi wa fathil ha'i yuha ilayhim da ake yowar wahayi zuwa gare su Kamano, yi ilaika kama wanda muke yawan wahayi zuwa gare ka falai su mala'ikatan su manzannin da suka gabata kafin kai da annabawan da suka wuce kafin zuwan ka duk ba su kasance mala'ika ba ba mu taɓa aiko mala'iki wurin mutane ba a matsayin manzonsu kuma ba mu taɓa aiko mace ba duk da daya, ta ɗauke wasu malamai daga cikin magabata sun yi fatawa cewa akwai annabawa mata wai irin uwar annabi Musa ba annabi ya ce irin Maryam ba annabi ya ce amma dai magana mafi inganci a Qur'ani da sunna da ijma'i Allah bai taba aiko mace ba a matsayin annabi ko goma duka maza ne fas'alu ahla dhikri wa tamay ma abuta ilmi ayyuhal juhal ya ku alu fas'alu ahla ahla dhikri wa tamay ma a ilmi fasalu ahala zikir saboda suna kure wurin kawo hujja da ayata sun su ce fasalu ahala zikira ga ba zikira yake babu ma inda ya zo zikira fasalu ahala zikiri ko da mai ma abuja ilimi ayyuhal juhari ya ya zai Su wa ne ma abuja ilimi ahalar kutubin salifa ma da karatu da bidar da fahimtar littattafan da suka gabata alwajibina aka awalin rusuli waɗanda suka san halayen manzannin Allah a tsari fara Ba gabata hutu innahum su na sun za su haɗa muku bai hakikatar hali da hakikatar hali in ka alamu na zalika in ma ku san haka ba ya alamu na hu sun san shi wa antum kukuwa a karabu kun yi kusa ila tasdiqihim zuwa gaskanta wasu من تصديقكم للمؤمنين ومن تصديقكم للمؤمنين لكم قصدا للمؤمنين لو أن تكي إيماني بمحمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم لاتفاقكم جمعتكم معهم سادسوا في إمكانه كمسلمين Allah yana magana da Qurayshawa mushrikan Makka da makamantansu in suna shakka ko ba su sani ba su tambayi ma Abu Jahal ma abuta sani suna wanda suka karanci littafan da suka gabata irin su a taura su hudu ibrahim wa musa kuma ku mushrikai kun ji da yahudawa da nasara bisa ga musulmi don ni da ku da yahudawa da nasara kun yi tarayya ga rashin yasa da qur'ani wa yahude bai da qur'ani ba ba na tsari bai da qur'ani ba sai ma mushriki ba kai da qur'ani ba to tambayi ɗan dan uwanka da kai da shi wanda an ko guda ta rashin ya da Qur'ani ya yi kusa da ake ku tambaye musulmi don kun tambaye su ba ku yadda don ba an ko guda ba amma ko dan can kun haɗu da su a wajen mutum alƙur'ani to a wannan aya muna fahimtar Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ma marasa sani tambayar matsa fas'alu ahlal zikri da ka abin da baka sani ba ka tambayi waɗanda sun ka sani sannan a haɗa zikiri a mutane na farko da za su ciki su ne waɗanda suka san littattafan Allah da ya sabkar ma ga da manzanninsa to sannan kuma a kowane bangare na ilimi ko sana'a to a haɗa zikiri nashi shi ne wanda ya san shi kuma ya iya shi saboda ta a haɗa zikiri shi na ɗaukar duk wanda ya san wani abu shi ne a haɗa zikiri nan ga wannan abin to amma hadar zikiri suna da magana yankakka dole waɗanda suka kan lissafin Allah da sunan manzon Allah suka faɗi abin da yake nassi ne ƙarara nassi ne to su magana su ba da tafiwa amma hadar zikiri wanda ba su ba kamar gida a wani sana'a ko a wani aiki wanda hadar cikin wanda iya shi to shi a hada zikirin nan an yi samu kusanci da kwatantawa da gaskiya da samun tabbaci a wurinsa amma shi maganar saba ta iya ta wayar dakta misali kamar da aka ce wanda yake manomi ya yi shekaru shi da noman shinkawa saboda yau da gobe da sabawa in aka tambaye shi filin da ka ɗaukar wajen buhu guda to buhu nawa za a samu wuri? zai iya faɗi na ya ahalin suke kai da ba ahalin zikiri ba ko buhu yanzu an ka aji in ba a ka kai ba manomi yake ba an kace yanzu yana kwano nawa Kiya nawa ne ba wannan ba ka iya wani. amma mai sana'a awo manomi sai ya faɗi sai ya ko dai ya zama daidai da daidai ko ya rage kaɗan ko ya ƙara kaɗan amma da bai sani ba in ya faɗi za a ga magana ta yi daban-daban to duk da haka ce ahalin zikiri a yana iya wani ya zan ba daidai ba yana iya ce yana kaza a cin ma ya rage ko ya tsamu amma ahalin zikiri na alƙur'ani na littattafan Allah na sunonin manzon Allah na jima'in malamai wannan zai zama hukunci guda su ma in ya kasance ba nassi na na Qur'ani za su haji ba ba nassi na yankakke na hadisi ba to irin na zuwa ba da su yi sabani da haka matsala guda zai da wani ya ce haka akai wani ya ce haka akai saboda babin nassi tsayayye zamnan ne sai kwatan misali da haka fasalo a hada suke in kun zala ta alamuna shi jahili an wajen kamar shi tambaya shi ko wanda ba a tambaya shi ko an damƙa mishi amana shi gaskiyar Allah don haka kai da jahili zai tambaya to abin da jahili ka jira a gare ka faɗa mai abin da Allah ya ce ba ka faɗa mai son ka ba ko wani ƙungiyancinka ko wani ɗariƙancinka a ka faɗa mai abin da Allah da manzo ne sun faɗa. Wa ma Allahun ba mu sanya manzanni ba ai a rusula ba mu sanya manzannin nan wani fadan jiki wanda baya da rai sai ma'ana a jafadan jiki ba ba rai la ya akulu na ta'ama da babu cin abinci bal a ya akulu na na cin abinci manzannin Allah jiki ne da suke cin abinci suke shan abin suke sa sutura suke bukata zuwa ga duk abin da Allah yake bukata shi wa ma kanu khalidina kun ba su kasance ma wata duniya a duniya ba wani manzo da Allah ya rubuta ma da wa inda akwai madawwama duniya da annabi Muhammad ya dawwama sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ma faɗa ƙana umar wa'ada sannan muka gaskanta musu alƙawarin da muke musu su manzannin nan bi nasrihim da cewa za mu taimake su a kan maƙiyansu masu ƙaryata wa in ja'ihim za mu kukutar da su daga azaba in ta sako fa an jailahum sai muka ƙarshe su wa man nasha'u tare da wanda muka so mu shartuwa ai al-musaddiqina lahum masu gaskanta su wadanda muka so rahama gare su وكفاته يكون جلداً داهو سوك جلداً داهو وأحلقنا المطرفين مكهلك الداهو ما تجد رياكا مقدنكا أي أنا متجاور دين الرسل طبو لك أي تمنزل لقد أنزلنا إليكم كتاباً يكفركم أفلا تعقلون ثم استأنف الكلام فأن الله يفار مجانا لتحقيق دون تبتدت حقيقة القرآن حقيقة القرآن الذي هو من نوع الذكر والذي من نوع واحد الذي ذكر والذي أنبت في صدر السورة a farkon sura da yake ma ya atiyin min zikirin Ira ba hun an kulle ma ya ما Kau da kanku daga duk abin da yake zo musu minhu daga wannan zikir qala ta'ala sai Allah da girma ya ce an zanna hakika mun tafkar ilaykum zuwa gare ku kitaban littafi fihi zikirkum cikin littafin nan akwai a daraja daga da an zana ilaikum ma'ana ya ma'ashara ƙwarai ya ku jama'a ƙwarai shawa saboda su ne ƙur'ani ya sauka a cikin su kayin ya yadu a bayan duniya kitabun ay alquran nakira lissa azim ko nakira kira. nakiratan ya zo na kira lita abin saboda girmamawa ma'ana a kan zo da abu na kira da nufin girmama shi ban babban littafi fi zikirkum wanda daraja ku tana ciki shara sharafukum daraja ku ai shi qur'ani huwa sababun li tashribikum shi ne mafarin daukaka ku min bayin da arabi cikin larabawa da na nazala bi lugatikum saboda kasantuwarsa ya sauka da yaren don haka Allah ya saukar da Ƙur'ani saƙon ƙarshe a duniya a siyayyen manzanni cikon annabawa da harshen uku larabawa to wannan ne ya ishe ku da bugun gaba a duniya saboda wahayin Allah na ƙarshe da yaren ku wannan zai sa ku samu ɗaukaka da daraja wakila an ce fihi ma ta hataju da ilai ma'anar fihi a cikin qur'anin nan dukkanin bukatocin ku suna ciki ni umuri dinikum da al'amuran addinin ku wa duniyakum da duniyarku duk wata mafita duk wani bayani da kuke nema duk wani haske ko ilimi da kuke bida to a cikin wannan littafi akwai daɗa. bayanin nan mafitan nan hasken nan na al'amarin addini ya wuce ne ba ko na duniya wa an ce fihi zikirkum ma'ana dai fihi maw'izatukum ciki ne akwai wa'azi a gare ku an yi muku wa'azi ciki an caccanza hanyoyin wa'azi wa huwa al wannan kauli na ƙarshe da malamin tafsir ya faɗa yace shine mafi dacewa ji siyakin nizami da tafiyar tsari na alƙur'ani alkari mai daraja ma'ana a fasara shi ne zikirkun a cikin shi akwai wa'azi a gare ku akwai wa'azi a gare ku a cikin shi afala ta ake lola me yasa ba za ku hanganta ba ba ta umino da ku yi imanin bige da shi to an taubihin wannan tambayar ake musu afala ta ake lola me yasa ba za ku hanganta ba tambaya ce ta zargi وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون ثم أورطهم فأن الله مدعوكين سركيا هو تدرسوا بقوله لشوائي وكم خصمنا da yawa muka halaka ai a halakna da yawa muka halaka min karyatin alkarya ya ani ai ahla'a mutanen alkarya kana mata da ita alkaryar nan ma'ana mutanen ta suka zama azzalumai ai ka kadara alkarya saboda mutanen da suna kafirai kenan wuri na zama yakan yi tasiri da waɗanda suke zaune a wurin idan mutanen kirki suke zaune a wuri wuri ya zama na kirki idan mutanen banza suke zaune a wuri wuri ya zama mutanen banza shi ba wannan ya bayyana a cikin hadisi da wani daga cikin bani isra'ila ya kashe mutum ɗari ba ɗai sai ya tambaye yanzu wane ne mafi ilimi a bayan kasa, sai suka kai shi wurin wani mai ibada a fara da ilimi sai ya tambaye shi idan malam ina da tuba na kashe mutum ɗari ba ne ce yo ina ga tuba ai babu tuba da ne ya ce to bari ya ya ce tunwaye da shi a tawaye ta canji sai kara ba gaba ya kara bincike ina kuma wani malami aka kai shi inda wani mai ilimi ta da farko rashin sa'a a kai a kai shi wanda kokarin ibada ɗaya gari amma bai da ilimi kuma kenan kokarin ibada da rashin ilimi bai cika amfani ba bai da amfani don ibada ma da jahanci ba karɓaɓɓiya ba ce al'ilmu bi ittifaqihim qussul amal fala yasihhu ma amalna bil jahl haka malam abdullahi yake a cikin minal mannan to da aka kai shi wurin malami ya tambaye shi ko yana da tuba ya yake yana da tuba amma ya yi ƙoƙari ya tafi gari kaza akwai mutane can masu bauta ma Allah don wannan garin da yake mugun gari na ashe kenan kyawun gari ya danganta daga mazaunan garin gari yakan zan garin kwarai in mutanen kwarai a ciki gari yakan zan garin banza in mutanen banza a ciki wa hada ba shiya wa hada jaha wa hada ba kaza doka na zalima kun ga sai Allah yana na zalimcin ga alƙaryar amma ai ba dai zalunci ba mutanen da a cikin zamanin sun kai zalunci wa an sha'ana sai muka halicci ba da bayan wannan alƙarya da muka halaka jira kaumun ba da bayan da kaumun mutane a fari na daban waɗanda suka maye waɗancan Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara zuwa gare cewa ku shi tsoro domin tarihin duniya an halaka alƙayyoyi da al'ummomi saboda zalunci da kafirci na kin yarda da Allah da ƙaryata manzo da kin karɓar saƙon da ya zo da shi Allah ya aikata haka so da yawa ga alƙaryu da dama a shafukan tarihin duniya domin ya tara kar ya zama lokaci ya mace muku har irin halakar ta sauka gare su da zo gare ku don kwan kunya kun kare ta Allah kun kare ta manzo ne kun kiyarda da alkur'ani su wadannan mutanen alƙaryoyi daban-daban da muka halaka falamma hasu ba asala lokacin da suka san da azaban mu suka ji mocin lalle ga azaba nan da ai sha'ira aharul qarya mutanen alƙarya nan suka sani ya dace da halakawa izahum min ayar quduna zai ga su gudu ya harkuna suna cewa tserewa musulkina suna masu daukawa don neman tsira suna barin gare wannan shi ne al'adar kafirai in sun gaba sun yi da higa azaba dai zai su gama gudu da Allah ke musu latar kudu ko rabu da gudu Ku bar gudu mana ba kawaki kuke ba masu kaushin zuciya warji'u ku koma ila ma kuntum fihi zuwa ga abin da aka ni'imtar da ku a cikinsa saboda ni'ima take sa mutunci, take sa cikin iyaka to ni'imar da Allah ya mutu ta milki da dukiya da matsayi da alfarma da kutka to ke ya zama ba babu kira. wannan ni'ima ta sa sun bijiri ya da za ku barin garin ku kuna gudu ku dawo mana ga ni'ima na kuna bai. ma Wata fi wa masakinukum ku dawo ku shiga gidajen ku manyan manyan gidaje da kuka tsara la ta kun tsaluna saboda wata an ga saba aka zo bara inda kuke kuna cikin manyan manyan gidaje ga manyan manyan abubuwan hawa ga kayan jin daɗi ga ni'ima eh matalauta suka zo ƙofofin ku suna roƙon ku dawo ku zama ku a ta a ana roƙon ku mana ai la allakum tus'aluna saboda a zo a tambaye ku a wani abu min duniya ku na duniya ku alal ada kamar wanda mutane suka saba ko bara mutum zai yi ga ƙarfin gida sosai ya tsaya قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙalu sai suka ce mutanen alƙaryar da suka ga halaka ta taso musu ya wailana ya halakan ya kira ne littan faɗakarwa wailana ya inna na mun kasance zalimi da masu zalunci bil kufri saboda kafirci man dauke haƙƙin ubangiji mun ba wani ba ma fara ba ta gushe ba kilka waɗannan kalmomi da awamu ita ce abin da suke faɗi ya da'u da biha suna ta faɗin kalimar wa dura, ha suna ta maimaita ta hatta ja'allahu muhammadu kamar shi su hasidan kirfafi aika kazzar ilma hasudi kamar shuka wanda aka girbe bilma dajil da kwasa da an kutulu aka kashe su wa faru suka zama na matattu na matattu halakakku ka hamudin nari kamar haɗin wuta iza ta haɗin wuta ta mutu sai zuwa kuma kamar in wuta ta mutu haske ya mutu ya yi sanyi in ka ba wuta bane, ne to haka suka mutu ga su nan kwance ce shiru. na ƙwada أخذناه مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ثم أثبت تعالى فأن عبد بكما يتبتر له فيما يأتي لأبن جزيزو انفراده فأيزواته بالملك لملك shi kaɗai yake da mulki ba wanda yake da mulki sai wanda ya ɗan yamma wa nafiya kulli nau'i kowane nau'i min sharika na tarayya ma a ahadin tare da wani fihi ga mulki Allah shi kadai ke da mulki kuma bai da abokin tarayya a mallakarsa faɗaɗa sai Allah ya ci mai masu wata yara wannan fayarsa wannan fiya sannan kuma kulli sannan nau'i min sharika? wa ma balakar sama'a Allah ya ce ba mu halarci sama ba wal arda ba mu halicci ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da tsakanin su na muna masu wasa na masu wasa an gaini kasdin ba da wata manowa ba ba haka dai Allah ya kafa da ƙasa ba don wasa a Allah ya kafa da ƙasa don wata manowa muhimmiya bas mun halicce su da masu dalili ala kudratina a kan ikon da ta dibi sama ta san ta ga ikon Allah da ta dibi kasa haka wani haɗi kuma mun halicce ku don kuma masu amfanin ibada na bayan na ta aiki wala da ainihin ibadana ibadana kuma don su amfani bayan mu kuma sama da da amfani ga 'yan adam haka ƙasa balle ke nan to kun gani a nan wannan Allah yana ishara zuwa da zargin warki wargi ko wasa zuma saboda suna shiga tasowa daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma wargin ko wasa za ta zama shi akwai wasa a cikin zargi akwai wasa wanda ake so kamar irin mutum ya wasa da iyalinsa annabi ya yi tsere da Aisha aka tashi daga nan a kai can da gudu sai ta cire mai tana yayin ya ba zai kiba ba akwai tashi a kwana a tashi da ya yi kiba ya cire mata da son kai cire kun ga annabi yana wasa da mata dai har cire cikin gida a yahudu irin wannan wasa ba a da zargi ba ce haka irin wasa ta tseren dawaki ba da kyata ba ko kuma koyon hannu ko kuma koyon gudu a ƙasa don saba ma jiki da wahala ko koyon ɗaukar kaya masu nauyi ko koyon iyo cikin ruwa babu alfasha babu caca babu haɗuwar maza da mata ko kuma koyon tsallakar gine-gine da fadawa cikin ramu a fita da sauran amma irin wannan wasar banza da ba ta samar da wani alhairi da ake bukata a addinance ko a duniyance in ba shiriri ta ba wannan musulunci bai yarda da irin wannan malamai na zamani sun kasu kashi wasu jibi wasu maslahori da suka jiba suka ce in kwallo ta yohinta da abin da an haramu babu sakin al'aura babu wasa da sallah babu maganganu da sun ka haramta babu cata ta halatta babu sakin al'aura sai an yare al'aura namiji ko shi ba mace ba wasu gwamnati ka ce sun kiyasta kwallo a kan giya saboda wani Allah ya ambaci giya Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma inna ma yurid shaytan adawata wal baghdha fil amri wal bayti wa yasuddakum wa an as-salah to duk wanda ga abin da aya ta faɗi game da giya cikin kwallo a bai da shekan ka game da jiya da shata Allah ce don ya sa kiyayya da gaba tsakanin ku ana samun kiyayya da gaba tsakanin yan eh, kungiyar Barcelona da yan Arsenal da yan Madrid da sauran kuma a samu har da sake sake aure an samu da lalacewa abinta da aboki da aboki sai su fata saboda sha'anin kwallo mutum ya suke mata sai saboda kwallo an ci tim ɗin su don haka sai da ariya sai su ce ta gida ashe ubanta tim guda suke da mijinta da ta faɗa mai ce ai wai Allah gara da ya tuko yau shi gara da mu an ci ai kun ta wannan gaba da kabiru gobe ko jiwa to ga kwallo ta ke na wala wala ko ba ma da ciwo an saboda ya ba saboda ta yi dariya an ci su kwallo a gani to akwai albazaba al'adawa wal bazaba kiyayya da gaba za a yi ta faɗa ba ka ta iyaka filin kwallo na duniya wanda an kai faɗa ciki ne ba aka ɗauki kujeru da ƙarwa aka muna mutane ka mutu ko ba ya gaba to ko wurin kallon kwallo ba na ƴan ba kuba sai a yi ta faɗa da kwallare da sanduna saboda ƙwallo. wa ya sudda kuma an zikirillah kuma kwallo ta sudda an zikirillah kai ne a tawara kwallo dai ne a tawara tafsiri a tawara ƙwallo. kuma duk ranar da aka kwallo akwai makarantu ne na addini a shiya kowace wadda sannan ana karatun addini karfe biyar zuwa shida ko zuwa shida da rabi ko karfe hudu mu ya dauka to karfe biyar zuwa shida da rabi lokacin ana bayan kwallo lokacin wasu kwana sauke da littafan sun yi makaranta don su san wanda suka bauta mu ubangiji me ya hana ba yan kwallo suka gudu sun su makaranta kwallo kenan waya tuddukum an zikrillah baka ta hana karatun Allah ko wanda hana ba ta hana karatun Allah kai hatta Allah ma wa anin salati sai a kai magariba gidan kwallo ana kiraye kiraye cikin shi ƴan kwallo na kuwa ana sallah masallaci tuna wuce kuna rikin da ba sallah da kuwa ke haifi yin wa rashin da yin haka na kuma da nawa to za haka wasu masu suka ce hukuncin saboda da giya wanda giya take harama da gama harama wal ilmu inda zalika kara da almubazzaranci da lokaci da dukiyawa don kuɗin da ake kashe ma yanzu in an kai gwajar a ƙasa mu ɗauki ƙasarmu na Najeriya abin da aka waye ba wasanni ga gwajar na shekara saboda Allah ya aka shi da kiwon lahiya ko ya aka shi da tsaro ko ya aka shi da ilimi bai yi ba shi da wasannin nan ba al'adun kwasaranci na shi wani wasannin ga wa'adin wanda nan ne sai an ware wani kaso na kudin ƙasan ba an ba wasannin ga wai da wasannin ga mu masu ne ga 'yan Najeriya ba mu da wasannin ga ba mu zo wasannin a ba mu kudin mu a yi tsaro ko a ba da ilimi ko a kiwon lafiya sai an wani wasa Allah ku anu gozo rage saboda haka wasu ba da wasu da gaskiya sun kwallo wurin su matsayin da guda da kiya don duk abin da Allah ya faɗi game da kiya shin Qur'ani in ka bincika cikin kwallo sai ka sa shi Allah ya gyara shirya samarin lau aradna da mun nahi an nattafi da lahawar moriƙe wasa mayu da habi abinda ake shagaltuwa da shi min zauratan na mata Allah ce da shi na son mata an wani da yana son ta latta hafna min ladunna da mu ka wasan da Allah sai shi ba shi ya ya da sai shi mata daga ko ka kai ka gama za ka ji mata to ai kun mata kwarai daga sai ba ko mai gini in zai da gida ne kai ko mai gano wani ma gaba da gyaran kuyan gona duk mai yana aiki ne in zai na gona sai a ko mutum na gona wani ko ba ko tela in zai wa kai ne dunki sai ka ga bambanci da kodan da ya ga wa dunki dan adam duk abin da yake da kyar in yake da wa kai ne da shi ta kai ne ba to bare Allah inda yana son ba da ai to Allah bai son mata bai son ta lakka amma wa da mu rike matan nan ko dan mamin da dan daga wurin mamin inda da min inda al ab ba nan aka maka dawa mu dauki dawa nan wani da bai yi tsari ne ka a cewa ya ta Allah ko mata mai haila a cewa ya mata Allah a da ai ba na duniya Allah ya rubuta ba ko mata da can inda yake sama sama a rashi sai wa ke ne mata kan yawa kai ne da aunin da ko cikin wani sunan mafalu da na halittu albasan ara waɗanda aka hore yin da don bauta in kunna fa’idi na zalika inda muna da buƙatar mu yi haka da mun yi lam na ba mu yi ba fa nuri ku ba mu nuridu ba saboda muhalu ne a wurin mu riƙon mata ko riƙon ta, don ta na ƙafa mata ma da ƙafa ta don duk wanda addada bukata da yake tana ganin wanda da bukata da in bai samu ba shina cikin damuwa ko to a ce kenan na bukata da yake kuma galibi na akan bukace shi don dan gaba in kai kayar miki kana dan shekara 80 shi shina shekara 20 don haka zai dauke tsawainiya da lalurori sanda ya kamata ka huta shi ko sai ya zo wahala to Allah mina ya gurɓata huta haka ne ya addajiya ga Allah bare har ya samu wani da kama mai mata shawa da bukata ka za a yi ta ni ana da gawa sai da bukata sannan shi da mata za mu raka Allah bai da bukata ya rikira ne da bukata ya rike ba rike ta, inda ka da bukata su da can ya gawa kai ne inda shi ba sai kun larawa wani wani duniya sun za ku bar wasu mutum ta yare ko amma ta ne ta'ala wa an zalika ulwan kabira بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو خانق ولكم الويل مما تصفون الله سبحانه وتعالى شيطان ولم كان رفا قوما تا الله يا وشنا فإذا بكاتا تا فإذا بكاتا لما تا دكتنين هذه mallakar sare bayan zane halittun sare bal a'a naqdhi muna jefawa narbi muna jifa bil haqqi da gaskiya dala'il dalilan al-imani imani sai a tattara daluluwa na imani a jefa arzabi da akan kaya a yau qurafa da kirkire-kirkire wal kufri da kafirci fa da damahu sai gaskiya ta rubuta yuzhibu gaskiya da tafiyar da ƙarya fa idza huwa zahiqun sai ga ƙarya rusassa zahibun tarwatsatsa Allah ya ga dauki hujjojin gaskiya ya jewa bisa ga karya sai ta rushe sai ta rubuje sai ta jaye wanda magahu idan da magahu lil asali asali asaba dimagahu ya samu kwanya sai da zarbi da hu imamu kwanya to jama'ahu ya guji kwanya dai wa Uwa maskal shi kuma guje kwanya wuri ne da ke kisa wuri na da bugu nan yana kisa kuma Luwai da wata azaba ta tabbata gare ku ya kuka da rai min ma ta tsibula daga abin da kuke sifar da Allah mai yi da shi na abokin tarayya ko mata min a wani alwalad na mata ko ta, baka azaba ta tabbata gare ku Allah ya tare da muku matsananciyar azaba don dai kun jingila mai mata kun jingila mai ɗa kuma shi ya saka daga mata ko ɗa. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله سبحانه وتعالى شوله يا تبتك الله تعالى من في السماوات يوم يجي cikin sammai والأرض لك milkan mallaka sane halitta sane bayan sa walaysa lahu fihi ma ibnun bai da ɗa cikin su aw shariku ko abokin tarayya wa man indahu wadanda suke a wurin Allah ai al mala'ikatu mala'iku al na makusanta Allah kenan mubtada'un mubtada ne wa man indahu khabaruhu la yastakbiruna ba su girman kai al ibarati ila ga bauta ma Allah wadanda a wurin Allah waɗanda a kusa ga Allah mala'iku su ba su girman kai da su bauta ma Allah shi kadai wala yastahsiruna kuma ba su kasawa la ayauna, ba su gajiya wala ya yata'abuna ba su kofawa fiha ga bautar Allah yusabbihuna Allah yusabbihuna hona laila suna tsarkake Allah al-laila wan hara dare da shi asali ne hona Allah al-laila wan hara. يعني suna tsarkake Allah dare da rana la ya tuhu da ba su yankewa ba su katsewa daga tasbihi wanda ta san ba ka bari shida haka mala'iku ba su barin tasbihi yadda kake shida haka mala'iku ba su ba'an da su ba'an da in kana bari shida suna bari shi ne ba su yankewa an wanda daga tasbihi fa huwa minhum shi tasbihi ga mala'iku kan nasafi kamar shida yake min na gare mu la yashkuru la an shakiru duk ko rikici da rikici da harkicin da an shiga ba gaba da shi na don haka duk wani tashi hankali da aka bashi don haka kuma ba da kuma wani abu da ka dakatar da su daga tasbihin Allah أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah subhanahu wa ta'ala ce an bari an tafasu shin ko kai eh, bari dai da ma'ana ban da din ikali dan jiraduwa daga wani magana zuwa wata wa hamdul inkari da alhamdul اتخذوا ذلك آلهة اللول كائنة mai kasancewa mai da amsa ga ƙasa ta hajarin kamar dutse idan sun ga dutse wanda ya basu shawara sai su gode su to aje shi suna bauta wa ba'du ko su ke nazira su kera wuri kamar wanda ya kera da azurfa su al'ada a abubuwan da suka bauta ma yin shiru da suna dadda matattu suna rayawa bayan an mutu ayyuhuyuna da mauta suna rayar da matattu Wani jawab la babu wani gunki da ta iya raya matacce kai kuje a kuje ma gunki ne ke kore ba ne? da za a ajiye mai abu gaba gare kuje zo ya taba bai ke kore da kuje zai sauka da ishe gunki ne ke kore ba kenan mai goda ma gunki ma ya rubu don shi ne ci kuje shi na faɗi shi ko sai dai kuje shi na nan da ne kore ba kai da ya kore wanda ko kai ne bai iya biya wa bukata ba dai ka tsaya biya wa bukata in ba da bauta ba da hauka wala ya kuna ilahan ba mai zama ya cancanta a bauta mai illa man yufi da bauta sai wanda ka rayar da ba? lauka da fihi ma ada hadin illallah da akwai alloli a cikin sammai da kasai in ba Allah ba ai a sama wata ba illa za a yi wani Allah inda akwai wanda ya cancanta ya zama Allah banda Allah kuma a cikin zama ko Allah la da ta da tsarin tafiyar da sammai da ƙasai ya rubuce da ta da sun fice an nirwahi ma daga tsarin su al-mushahadu wanda a gani li da tamanuri saboda samuwar a hannuwa bainan tsakanin ala wiki suka ga daidai da al'ada da al'ada inda ta abdul hakimi idan aka ce shugaba ya ci disibu min tamanu na hannuwa bil hukumi da hukunci wa adam istifadi da rashin haduwa alaihi akai ma ma'ana Ba ma'anar wannan da akwai wani ubangiji bayan Allah a sama da kasa da mun ga tsarin sama ya canza tsarin kasa ya canza amma radda Allah ya sama radda ya kasa hayyau tsari tsarin da nan sai canza inda akwai Allah sama akwai Allah kasa Allah ne to sai ya zama Allah na sama yana kwanci ruwa Allah na kasa ya sa doka ba a shigowa da ruwa kasa ne shi nan, sai da kulle iyakokin kasa ne ba da ya zara ko ɗigo guda da sako ba na kasa bayan na kasa suna son ruwa ya ce na sama bai ruwa kaga akwai matsala ke da kuma shi na zama sai ya canja hasken rana dai da wata ne da ganin tarbami ne da iska dai to a can shi ko bai kawo ba tun da kafa ubangijin kafa tsarin haka wanda zai akwai daban-daban kamar wanda kun ga sani a cikin ku duk sanda shugaba ya zama biyu duk kasar da an ga samu wani ya balle ya ga yan Shi na kiran kai ne kawai ƙasa zai zagaye Da tsohon shugaban kasa sama ana zama laya sai an wa burki sai su dare harkoki su lalace to haka inda ubangijin sama daban ubangijin kasa daban to za ka ga manufarsu ta bambanta ra'ayinsu ya bambanta wancan ta sama gare ka zo a yi shi ko na kasa bai zo a yi haka shi ko na kasa gare ka zo a yi wancan na kawai bai son a yi haka sai a yi ta halki To haka wani lokaci in ba a yi an yi abu sai mu share shekaru ba mu garuwa ba don ubangijin kasa ya ce bai ta a cikin mai kasa ne ba sama ba a da haka ba komi yana tsaya daidai tsarin sama tsarin rana bai taɓa canza ba tsarin wata haka tsarin garmami ga sun da yan ƙasa ba komi ga hannun Allah ya so ya yi iska in ya so ya tabo in ya so ya kawo lokacin zafi in ya so ya kawo lokacin sanyi in ya so ya kawo lokacin ruwa dole ku jira shi don shi adda duniya shi adda komi na shi babu wani sai shi ina akwai wani sai shi wurin da a gani ko kamfuna da za a gani yanzu kamfani ya wata doka sai wani kamfani shi wani da jita sai ya jare mai shi in yi wani abinci sai wani kamfani shi wani ya sai ya jare mai yanka kuwa to inda akwai aloli haka nan ba a kan da sai Allah wani Allah na daban sai ya halarci muna ne ba ku jini kuke da fata da tsoka ba to sai wani Allah shi wa mutanen tsawa mutanen kai waɗanda ƴan sun fa su sai sa ga bakin su za ka yiwa sai waɗanda mutane na wancan Allah ko bai waɗa da waɗanda mutane na Allah wanda Allah da kullum ba a zama lafiya wanda ka sojojin shugaba halattacce da sojojin shugaba ɗan tawaye akwai ɗakawa to da haka ba a zama amma ba a yasta ba don a tabbatar da lalle Allah guda ne bai da abokin tarayya فسبحان الله أرجيها تبدأ تعالى تنزيل أرجيها تبدأ رب العرش وجد على العرش خالق العرش مع الجاء على العرش الذي هو أعظم وخلوقاته wanda dukkan halittun Allah al'arshi shi ne mafi girma babu wata halitta sai girma al'arshi duk da cikin wata ga'adana wata karya ta su gasa wai Allah ya rufe wata wajibiya ta faɗi al'arshi karya ta babu halitta sai girma al'arshi babu amma ya tafi daga abin da suke sifantawa abin da suke sifanta Allah a Allah da gini nuna shariki na abokin tarayya da gare ko gani da wannan sa sai ki lokaci ya sha ba ne kamata mu tsaya sai dai jiya wani ya yadda kuɗi ne kuɗi ƴan uwa da ko duk wanda sai ya yadda kuɗi shi wurin tafsiri to yi magana da so a bayan ce wata na wata da wani ƴan naira dubu dubu fara na wata ƴan dalili da yadda ya fara na wata